إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata da Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littayin masailul jahiliya na Muhammad bin Abdulwahab Wahab rahimahullahu ta'ala wanda Salihu Fawzan al-Fawzan yayi masharhi darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi wanda mun kawo ƙarshen shi ne ga matsala ta sittin a mun kawo ƙarshe ne ga matsala ta sittin da ɗaya matsala ta sittin da matsala ta sittin da ɗaya wato malam ya haɗe suri guda inda ya bayanin iftira'ul kadibi kirkira ƙarya da suke yi alallahi ga Allah wata kadibu bil haq da kuma ainihi da gaskiya to wannan kenan kaga mun riga mun tattauna wannan mun kawo ƙarshen shi sai dai yau darasinmu na farko zai fara ne wato da matsala ta biyu a cikin wannan littafi wanda kuma darasinmu na yau shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi da mas'ala ta ishirin malam ya yi bayani cewa almas'alatu saniya wa sittun mas'ala ta sittin da biyu kaunuhum idza gulibu bil hujja su mutanen jahiliya kasantuwarsu idan aka rinjaye su da hujja an zo an takashe su da hujja an rinjaye su ba su da hujja baza'u ila shakwa sai su zabura su miƙe su tashi ilal muluk zuwa ga waɗanda suke magabata sarakuna masu iko masu mulki kama ƙalu kamar wanda suka ce inda Allah subhanahu wa ya ba da labarin abin da suka yi can cikin ƙur'ani suratul a'raf aya ta 137 eh, aya 127 suna cewa zaru Musa wa qaumahu li fil e yanzu za ka kyale Musa da mutanensa don su yi ɓanna cikin ƙasa wannan magana mafiya fir'auna ne suke faɗa mafir'auna ita ganin cewa annabin Allah Musa alaihi salam yana tawowa da hujjoji yana kawar dalilai yana kawar dalilai gamsassu a wurin al'umma waɗanda suna ba da karɓuwa suna ba da karɓuwa ta ga al'umma a suka da suna cewa la'ini kasta ilahan yana cewa la'ini kasta ilahan gairi eh, idan kan riƙe wani abin bauta wanda ba ni ba min minal masjunin zan sa ka cikin waɗanda za a sanya su cikin gidan yari ka koma matsayin fursuna kaga wannan tsoratarwa kenan ana tsorata annabin a ana tsorata annabin Allah Musa Fir'auna yana tsorata shi da cewa in bai bi shi ba ina bai kai shi gidan yari a gani ko lokacin da shi fir'auna ya yi duk abin da bai yi ya ga babu cin nasara da ya buƙaci tara 'yan sihiri saboda ya ɗauki cewa annabi musa ya zo da sihiri za ta bari ya tara 'yan sihiri don su zo su goga da ainihin shi annabin allah musa idan sun goga da musa sai a rinjaye shi shi kenan a duk abin da ake tsoro ya gushe a gani ko sun taro sun zo sun je wa sandunan su da duk abin da sun kai sai annabin Allah Musa ya saki wannan sandar tashi ta haɗe komai sai ta haɗe komai kabiru ka ɗaɗi nan ka samu zuci ka dare mana ita can dai ƙarshe ka gani ko to wannan kenan a annabin Allah Musa Allah ya ba shi dalilai da hujjoji masu ƙarfi dalilai da hujjoji masu ƙarfi waɗanda ya rade fir'auna kuma fir'auna ya zama baya da hujja amma aka zo in tsiri suka taru suka yadda suka ba da gaskiya ga Allah suka barranta da fir'auna suka bi annabin Allah Musa alaihi wanda mafiya ne sun da suna cewa a tazaru Musa wa qaumahu li su fil wa yadharaka wa alihatak zaka kyale Musa da mabiyanai fi banna cikin ƙasa ya ya kyale ka da kai da abubuwan bautarka a gani ko sai fir'auna ya koma yana cewa ala sanuqatil abna'ahum wa nasayyi nisa'ahum wa inna kahirun ta ga yana izza yana bugun gaba to tunda haka ne za mu kama kashe ‘ya'yansu maza mu bar mata kuma mu marin jaye ne a kansu kaga dama duk sadda babu hujja to abinda aka bukata a yi amfani da ƙarfi don rage wanda har da gaskiya abin da an ware mai barazana to in abba bari ba in bai yadda cewa fir'auna Allah ne da ake bauta ba to za a kai shi gidan yaro wanda wannan kuskure na babba bannata mai girma hirci na cewa abota ma ba wani da ba Allah ba <coughs> to sai matsala ta 63 da kuma 64 da matsala ta 65 da matsala ta 66 da matsala ta 67 inda malam ya haɗe suri guda wannan masayin ɗin ya haɗa suri guda ya yi magana inda ya ce almasa'il a salisa wa rabi'a wa lafanisa wa salisa wa sabi'a wa situn ya jero su ga baki ɗaya a ramiyuhun a halal haƙi jiwa da suka yi gama abuta gaskiya bimahun da abin da su bura'a'u suke makuban abin nan su da gare shi abin da ba su yi ba sai alaƙa musu saboda ni suna akan gaskiya wanda wannan haka yake haihuwa gobe in ka tsaya akan gaskiya sai an tattawa ma an liƙa ma wasu abubuwa masu dama saboda ɗai a aibanta ka ramiyo ma'adil haf jiwon su ga ma'abuta wato gaskiya mutane masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah ha bin safati bin safati zamima da sifofi abin zargi suna jiwarsu da sifofi abin zargi suna laƙa musu abin da ba su yi ba waran yiwon iyawon da kuma jiwarta suka yi musu bilfasari da ɓanna il'abi cikin ƙasa suna ca'a ai waɗannan da kun ka gani maɓannata na ɓanna suka yi cikin ƙasa kamar wanda ya zo a cikin ayat da ta gabata ya za ka kyale su su zo su yi ɓanna cikin ƙasa su bar ka su bar abubuwan bautar ka wa binti kasi dinil malik wa haka kuma suna jiwon su da cewa suna nakasa addinin sarki da kuma abubuwan bautar sarki da suna kawo na ƙasa gare su haka kuma wa tabdilid din suna cewa a ah, ai sun wurwura addini ba addinin da aka sani na ba suke a kansa kaga shine ma'ana aka zaru Musa za ka bar annabi Musa wa qaumahu da mutanen sa ne su haka suka cewa sun sun dauki cewa su a akan gyara su a akan daidai don haka kyale wani ya yi addini ko kyale wani ya zo da wani addini wanda yake addini ne na gaskiya to a wurin su kuskure na zaka sun kwaye sun giya na kira magabatansu a kan su zo su warma masu da'awa waya su Allah ƙarfi ya tabbatar ma Allah suna ainihi na ƙasa Allah mabuwayi mai girma maɗaukaki wanda shine mahalicin mai da ƙasa amma kuma ba su aibantar da kawukansu sai su zo kuna ƙasa da aibi su azama Allah don haka wannan kuma musiba ta wadda za ta koma bisa ga kanunsu waɗannan matsaloli matsaloli ne masu girma waɗanda ɗabi'u ne na fir'auna shi ya zo ya kawo cewa suna ka da kuma abubuwan bautarka sun barka sun ba abin da ka bi. ai ya dawo yana ɗagawa da bugun gaba cewa wa'in na mun ƙahiro muna saman so mun rinjaye su sun to wani na ka warware addini wani na ka bayyana ɓanna cikin ƙasa in dai har fir'auna yana iya cewa ga wani wanda ɓannata yake cikin ƙasa to wani na mai ɓannat sannan wani na kuma ka warware addini in ba shi ba kaga nan duk abin da ya waɗi shi ya kamata a ce wanga abin da ya waɗi ya wade a kai ne saboda mi saboda aikin da yake yi kenan addinin da isko na annabawa bai hau a kansa ba kiran da annabin Allah Musa ya mai kuma bai lamunce shi ba bai rika shi ba bai ma bi kiran ba saboda haka ya zama na bai samu dacewa ba ga al'amur rane babban abin da yake kokari shine karya da'awa mai da da'awa baya da kuma na ƙasa ma'abuta da'awa amma annabi musa alayhi salam hakika yana kira zuwa ga addini ingantacce wanda allah subhanahu wa ta'ala ya halitta al'umma a dalilinsa kaga annabin allah musa ya bambanta da fir'aun ya bambanta da manuwa manuwa ta bambanta da ainihi manuwar fir'aun shi abin da annabin Allah Musa ka nuhi a bai Allah da takawa abin da ya ka nuhi a ɗayan ta Allah da bauta shi kuma wancan ya zo kai ne shi a matsayin Allah to wannan shi ne ƙarshen waɗannan matsaloli da ma da ya lisa haka guda da ya haɗa turi guda sai matsala ta 68 madahuhum anfusahum yabon kansu da suke yi suna yabon kansu bima laysa fihim da abinda babu shi gare su dama Allah ya karantar da al'umman musulmi waɗanda na ba da gaskiya cewa wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawukanku kada ku tsaftace kanunku in ma an tambaye ka game da wani sai ka ce to asibu kazalika wala uzakki wallahi ahada ina tsammanin wani mutum na na kirki wani mutum na nagari wani mutum na mai ƙoƙarin biyayya ga Allah amma kuma ba ina tsarkake shi ba aka ba da shaida shaida kyaukyawa dangane da shiya wasu suna yaban kansu da cewa su mutane ne na gari amma ba kuma haka suke ba wannan matsala ta 68 abinda take bayyana mana kenan da awahumul amala bima indahum min al suna da awan cewa suna aiki da abin nan da aka hannunsu na gaskiya kamar littayin a taura da Allah ya ba annabi Musa suna cewa nu'minu bima unzila alaina nu'minu bima unzila alaina muna imani da abin da aka saukar mana muna imani da abin da aka saukar mana nu'minu bima unzila alaina muna imani da abinda aka saukar mana abinda aka saukar mana mun yi imani da shi kenan wa yakfuruna bima wara'ahu don abinda ba shi ba za su ainihi kaurace masa kaga imani da suka magana ba imani na na gaskiya ba wanda ya imani da abinda aka saukar mishi kuma ya kafirce ma wanda ba shi aka saukarwa ba kaga imanin ba na gaskiya na ba ma tarkim iya tare da cewa abin gama da sun kace sun yi imani da shiya shi ma ba su yi imanin da shi ba wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina in an ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar suka ce a'a mu kan abin da aka saukar mana za mu imani da shiya annabawan bani Isra'il aga wannan shi suka bi ga su. wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce ma duk abin da ba shi ba kaga abin nan da suka kafirce ma wanda ba shi ba wanda shine alqur'ani wa huwa alhaqqu alhali shine gaskiya shi alqur'ani gaskiya ce musaddiqan lima ma'ahum kuma shi alqur'ani yana gaskata abin da ke ga hannuwansu na littawai haka annabin Allah Isa yana aini a annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaskata sauran annabawan da suka gabata ya gaskata su gaskatawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu raddi da kai ne shi Allah shi ya maida musu raddi za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce kul falima tattuluna ya Allah in dai ya kun yadda cewa ku mabiya annabawan Allah ne ya kun yi imani da shi annabi Musa falima tattuluna anbiya Allah dan me kuka kuka kashe annabawan Allah min qablu kamin haka in kuntum mu'minin in dai haku mu'mine ne <coughs> da awa ku ta imani ba ta tabbata ba don gashi kuna kashe annabawan Allah sun kashe annabin Allah da kariya haka sun kashe annabin Allah ya haya kaga matasa annabawa ne ba masu imani da annabawan ba wala qad ja'akum musa bil bayyinati thumma taqattum al ijla min ba'dihi wa antum zalimun sai Allah subhanahu wa ta'ala yace hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji sannan kuka yi dan maraki bayan da yake ganawa da Allah alhali kuna masu zaluntar kanunku na Allah ya maida musu martani ya guda biyu na ɗaya ne da martani na farko cewa abinda manzan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam bai saba ma abinda annabi Musa ya zo da shi ba na ta Allah da bauta da barin bauta ma duk abinda ba Allah ba wannan da awata annabi Musa da dawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk guda ne ba bambanci abu na biyu na martani da Allah ta'ala ya maida musu shine cewa su ba su da gaskiya da abin da suke da'awa cewa su sun yi imani da shiya saboda ni sun bauta ma ɗan maraƙi sun dawo suna kashe kuma annabawan Allah alhali kenan madadin samina wa tsana sai suka ce samina wa asaina sun bi hanyar da ba ta Allah ba wannan ma shine karshen wannan matsala ta 68 sai matsala ta a 69 da kuma matsala ta 70 nan ma malam ya haɗe suri guda cewa ziyadatun fil ibada ala ma shara'ahu Allah ziyadatun ƙara wacce suke yi fil ibadati ga ibada alama shara'ahu Allah bisa ga abin da Allah ya shari'anta wa naqasihim minha da kuma ragewa suna ƙari suna ragewa bisa ga abin da Allah ya umarni na ayi na ibada kaga ba su tsaya wuri guda ba a ziyaratu ibada ƙari ga ibada kuma mun san cewa in mutum ya yi ƙari ga ibada bai yi wa da Allah ya ce ba mujaddadi Allah shi kubuntashe shi da rama ya yi bayani cikin wasikatul ewan musamman wannan bawan Allah da yake yin tasbihi guda ɗari ɗari madadin talatin da uku uku haye mawalikin alkiyama ta tsaya Ga shi an ba kowa sakamakon aiki ne amma shi bai samu komi ba ya zo ya tambaye cewa ba ladan masu zikiri ta kuka raba ba suka ce eh ita ce sai ya ce to ni ba ku bani ba suka ce ya kake ya waɗa musu ɗari ɗari suka ce to ba haka mai shari'a ya yi umarni ba yana nan cikin wannan halin sai ya farka kun ga kenan ibada ba a yin ƙari bisa ga wada Allah ya karantar da ayita bisa ga wada manzon Allah ya karantar da ayita haka za a yi ta idan ka ƙara to maganar lada baka da ita saboda ba a bauta ma Allah sai abinda manzon Allah ya zo da shi na shari'a kamar aikin da suke yi na ranar ashura ka fi ilihim yau ma ashura kamar abin da suke yi ranar ashura sai su taru su yi ta abubuwa daban-daban suna yankan jikinsu da wukake yan shiya kenan ko suna ta aikata abubuwa mabambanta wai ranar bakin ciki ta ya zambilla kuma kaga wannan karya suke yi inda akwai wata rana da za a yi bakin ciki da ita to sai mu ɗauki ranar da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam mu ce ita ce ranar bakin ciki amma su a'a ranar da ake yin ashura ran nan an ranar bakin cikinsu kuma ƙarya suke don suna kashe hussaini din wanda suka da'awar cewa suna wanga abu saboda shi da kuma su sun ka kashe shi in kana son ka gane haka ka samu littafin hibba eh, fi tarihin sahaba ka karanta shi da hankali za ka ga yadda duk sun kai sun ka kashe imam hussein a radiyallahu anhu waɗanda azzalumai ne to kaga da kuma a rangwamen da suke yi ga ibada nan mun ji ƙarin suna kawo abubuwan da babu to yanzu kuma suna rage ibadar kamar barin tsayuwa a ta harfa in sun zo wurin aiki haji su ba su tsayin harfa san ba su tsayin harfa a ba su tsayin harfa sun zama daidai da mutanen jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tambaya dangane da su yahudawa mista suka girmama ranar ashura a suka ce don sannan ne allah ta'ala ya kubutar da annabin allah musa ya halaka makiyinsa fir'auna saboda haka suke yin azumi a wannan rana suna godiya ga allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na hannu a bi musa minkum mun yi cancanta da mu darajanta musa saman ko. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama azumi na ranar ashura kuma ya sunanta muna mu yi wannan azumi ranar ashura kaga su yan shi'a ba su yin wannan azumi a'a wannan rana rana ce ta bakin ciki gare su suna aikata abubuwa na damuwa da bacin rai da kuka da hargowa da duk komi suka iya yi za su yi a wannan rana cewa ranar da aka kashe Hussein ce dan Aliyu dan Abi Dalibi radiyallahu anhuma amma kuma makareta ne su suka kashe shi kamar da na abata a dazu inda mai hikma littafin da ke bayyana tarihin sahaba na sallallahu alaihi wa sallam ya fayyace komai game da sha'anin su wannan kenan kaga sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shari'a ta yi tsayuwar arba. amma ba su tsayuwa arba wai madadin wannan sai su dawo a miyaka cewa muzdalifa nan suka tsayuwa alhali kuma muzdalifa abinda an ka ce kawai alhazai su yi su zo wurin su kwana idan haske ya dan bayyana sai su karo mashara su dan karabo cikin hilin akwai wani wuri da aka ce masharul haram sai su yi addu'a su roƙi Allah zuwa wani dan lokaci da za su shuka zuwa mina to amma kaga sun san bawa tsayin arfa mi su kai za su koma su ce a'a ga inda za su zo tsaya su ba arfa suka tsayi ba alhamdulillah ma waɗanda a jagororinsu amma hana musu zuwa haji saboda masifa da makida da suka kulla a shekarar da ta gabata to sai abin da suke wani su a mutanen jahiliya suna dawafin ɗakin Allah tsirara zindir a lokacin jahiliya tsirara suke kewayensa labbaika ga laka la sharika laka ba irin na ma Allahumma labbaika ba ka la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamnuku huwa ma malaka haka suka wani suna yawo suna gewaye ta tsirara aiwa kuwansu kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko su da Allah ya aiko shi da manzanci sai ya saba ma mutanen jahiliya don bai tare da wannan a'a labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shi ma alazai ba a shari'a ta musu cewa wani yana ba su a saurana an sa ba a kai abinka to matsala ta saba'in da ɗaya tarkun ma aujaballahu alaihim barin abinda Allah ya wajabta musu min babin warai na babin tsantsene abuna wajibi ne akan tsince a sun bashi don min don tsantsene suna barin tarkumun wajiba wara'a suna barin abin an ka'aza musu wai don ɗai tsantsene kaga wannan suna yi ne ba da manuwa ta kwarai ba suna neman kusanci da Allah suka cewa amma kuma sai su bar abin da ya wajabta musu kama abin da ne ambata mana ɗazu inda malam ya kawo cewa su ba su tsayuwa arfa amma sai su zo musu da rifa su tsaya kaga Allah ya fardanta musu zuwa su tsaya arfa amma sai su bashi su dawo muzdalifa cewa na awulin tsayi a gani ko wanda aiki na na mutanen jahiliya muna roƙon Allah shi kare mu da halin jahiliya haka yana daga cikin barin gaskiya da suka yi ce kuma wai suna ɗan tseni suna ziyartar ɗakin Allah tsirara zindira haihuwa uwansu babu wata kariya da suke sawa ta sutura wai wannan duk ɗan tseni ne kawai shi abin da suke yi alhali kuma wannan ɓannata suke a kanta haka kuma duk wanda ya bar wani abu na ibada don dai tsantsi ne kamar wanda ka cewa ni wa ban yin sadaka kuma ni ban yin sallah tare da jama'a sallar jam'i a cikin masallaci minsa ban yin sadaka man sallar jam'i wanda yake cewa bisa ga ɗabi'a da hanyar mutanen jahiliya da ya fi a ashiyatar riya don ɗaya tsoron riya kuma yana tsoron a ce ya yi ne don a gani Eh, kamar wada sashen su suke wadi wannan kaga shi ma ya aikata wato abin da yake son rayuwa ya bar abin da ko dai ba wajibi na ba gare shi ba ita dai sallar jam'i wajibi ta to sadaka ko bata zan wajibi ba in kai ta Allah yana baka lada ko ga ita ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nafasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya an anhu qurbatan min yau yawmil qiyama in ka ɗebe ma ɗan uwanka damuwa ta bakin cikin wani abu da yake da shiya kai ma sai Allah ya magance maka bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar alkiyama to ka ce ba ka yin sadaka a gani ko kuma wai da sunan cewa ka yi haka ne don tsantsi ne sannan wanda ya zo masallaci ya yi sallar jami'i tare da jama'a kaga yana da daraja 27 a wata ruwaya kuma yana da daraja 25 ka ce to kai zan baka zuwa sallar jami'i alhali kuma a gani sallallahu alaihi wa hali wa sallam yi bayani a tabbataccen hadisi cewa nayi niyyar in yi tare da wasu mutane a doko itace na yanga in umarci a yi kiran sallah a tsaye da sallah in sa wani ya ba mutane sallah mutahida ni da sauran jama'a mu kone gidajen waɗanda ba su zuwa sallar jami'i kaga sallar jami'i tana da muhimmanci da ya ce shi wai babu abin da ya sa bai zuwa jami'i sai don a ɗan tsini da ƙanƙantar da kai kaga wannan ba gaskiya ba ne kuma ba hanya ta ta sawaba da shirya ba sai matsala ta ainihi a saba'in da biyu da kuma matsala saba'in da uku تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق neman kusanci zuwa ga Allah da barin tsarkakakkun abubuwa da Allah ya halatta musu wa bi tarki zina da barin kawa ai babu wanda ya hana ma yi kawa a wakka ka kai gashi ma Allah ta'ala ya ce ku zuzi na takon. a inda kulli masjidin ku yi kawar ku gun kowane lokacin sallah amma sai su azaba kansu abinda Allah bai aza musu ba da abudu bautar da suke yi bi tarki ta min riski da barin kun abubuwan da Allah ya halatta musu abu ne halal sai su haramta mu kansu a gani ko kamar wani mai cewa shi lalle bai cin naman akuya ko ma ya haramta mu kai ne cin naman akuya amma da za ka yi da ya halatta a cin naman akuya amma kai ba ka so ne ko bai ma ko baka ci ba ba ka da yi in dai ka yadda da ka ga shi kenan ta sai wa tarki zina da barin awa fil libas game da tuwayi ta kai mu ina komi ba mu sawa dan ba mu sa wani abu na kawa to ai zama da dauda ba wani abu ne wanda abin yabo ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq ga ya musu cewa wa haramta kawa eh, wadda abubuwa na kawa da Allah ya zarma bayi ne kayan kawa kamar sutura da sauran abubuwa waɗanda ba su nuna da abubuwa da daɗa na arziki na abinci da Allah ta'ala ya ba basuwa wani na ya haramta kaga amsa tun da Allah bai haramta ba kuma shi an mai haramtawa manzo Allah yana iya ta sako ne akan Allah ya ce abu kaza haramun ba shi annabi ke harantawa ta radin kansa ba a'a harantawa aiki ne na Allah sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iyar da sako a kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayu ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta mu kanku tsarkakakkun abubuwan da Allah ya halatta muku Allah ya halatta ma abu ka haramta mu kanka kaga wannan ka wahalar da kanka ka gani ko za ka ba a haramta muku ba ta ku haramta mu kanku O'hin ohillat bayi bahimatul an'am Allah ya yi bayani cewa dabbobi na ni'ima da Allah ta'ala ya baku an halatta muku abinku ku ci abinku a gani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تهاجموا طيبات ما أحل الله لكم يا ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kada ku haramta ma kanku tsarkakakkun abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ƙetar iyaka ta Allah ta'ala inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu ƙetar iyaka na akwai abubuwa kamar guda biyu na ɗaya haramta karkatattun abubuwa wanda wani addini na na nasaranci na robananci da kuma ɗabi'a ta mutanen jahiliya na haramta ta abin da yake halal na baki ɗaya wanda yake abin da an tabbatar da cewa halal ne sai su haramta shi wanda yin haka ridda ne daga addinin musulunci idan abu ya halatta kace abin ga ya zama haramun to lalle wa kai ka ita addinin musulunci saboda ni iftira'ina ala Allah hmm? fa hadha iftira'un ala Allah wannan kira ma Allah ƙarya ne saboda Allah bai shari'anta ma bayi ne ba bai shari'anta ga bayinsa ba barin abin da yake mai tsarki na halatta Allah ma yayi umarni da cin wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulo min tayyibatin kulo min tayyibati ku ci daga tsarkakakkun abubuwa na halal wa amalu saliha ku aikata aiki na gari aiki kyautawa haka kuma sai Allah ya umarci wato mumine da abin da ya umarci manzanni da shi cewa ya ayyu alladina amanu kulu ya ayyu alladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kulo min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakakkun abubuwan da muka azurta ku muka ba ku na abinci halaliyar ku ku ci ga wannan kuwa lokacin da wasu gungun jama'a suka yi niyya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa da irin wannan na azama su cewa abu za haramun na gare su alhali ba a haramta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi fushi ya bayyana musu wannan kuskure ne za su hau a kan shi abu na biyu amma bautar da suke yi ta hanyar barin abin da yake kawace ta Allah da niyyar cewa wai suna neman kusanci zuwa ga Allah don haka sun kafa wannan kawa kamar barin sa tuwa yi waɗanda yake ya halatta su sa kaga shi ma wannan sun aikata abin da ba umarce su da su ba a ba su umarni ne ba saboda suturce al'aura su je su yi dawafi ya yi su koma suna ɗawafi tsirara zindir yadda mahaifin da suka haihe su suka haihe su da Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu martani da cewa ulman na harrama na sallah ga ya musu cewa wane ne ya haramta awar Allah don haka in ma tuwayi kake son ka ce nau'in kala tuwa kaza ya haramta to akwai buƙatar ka kawo ja akwai buƙatar ka kawo dalili mai bayyana cewa nau'in kalar tuwayin nan da kace bai halatta ba eh lalle bai halatta ba kamar irin tuwayin alhariri ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tarbisul harira kada ku sa tuwa na alhariri illa dai kalubalen da aka fuskanta ana akwai bukatar musan alhariri mai yawa masu karantarwa in mutum ya kawo wurin alhariri sai ka ce alhariri nau'i ne na tuha amma da a ce gashi bayan ka yi karatun theory sai a baka ga hannunka practical gani ka riƙa wanda kyalle shi ya tuwa yin alhariri kenan yanzu duk inda ka zo ka san shi amma mai yawa sai dai a karanta ma tuwa yin alhariri to wannan yana yiwa sai masu sana'a yadi gamsuwa da ilimi watakila ga shi wannan alharirin cewa ga nau'in kalarsa amma dai hakikatan Allah ya haramta muna sa shi haka tuhayin zinariya da sauran amfani da wasu abubuwa sai mata su an halatta musu ya halatta gare su su sa tuwon zinariya ko su sa duk wani abu dai na zinari ya halatta mata su yi amfani da shi da wannan na alhariri amma maza kan haramun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ga maza daga cikin al'ummarsa Allah bai hana kawa ba ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa cewa inna Allah jamilun yuhibbul jimal Allah mai kawa ne ko mai kyawu ne yana son kawa ta haka zama da dauɗa zama da datti zama da kazamta musulunci da ya umarni da shi ba abinda musulunci ya hora annazafatu min al-iman tsafta tana ma cikin imani inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi Allah yana son idan yayi ni'ima ala abdin gabawa niimatan wata ni'ima ayyara yara asra ni'mati alai yaga ko fayi ko alamun neman nan don haka Allah ya baka wadata kai ya zama takalmin da kaka sawa ya zama mai hancin ranga ko takalmin da kaka sawa ya zama takalmi na ƙasa a ka sa takalmi na kwarai sannan ka sa sutura mai kyawu sannan ka sa wula mai kyawu eh, sannan ka shiga gida mai kyawu Allah ya hore maka sannan ka shiga abin hawa mai kyawu ba haramta maka ba in dai wannan abin ka samu ne ta hanyar halaliya ba ce ka zauna cikin dauda da wahala ba to wannan kenan kun ba wanda ya haramta awar Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka zauna ba ka da lahiya ko iyalinka ba su da lahiya kuma kana da hali amma ba ka kai su asibiti sai a yi ta wahala a gida kaga wannan duk bai cikin gode ma ni'imar Allah kana da hali da wadata har wani akwai bukatar ka taimaka ma ba wai naka iyalin kawai ba sai matsala ta saba'in da hudu wadda annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya saba ma mutanen jahiliya a kanta saboda mi musulunci ya zo da shari'a da haske wanda ya bambanta da al'adar mutanen jahiliya da mun nasa kiran da suka yi ma mutane ila dalali zuwa ga wannan matsala ta saba'in da hudu a cikin wannan littafi na masailin jahiliya tana bayyana mana mutanen jahiliya na kiran mutane zuwa ga suna kiran mutane zuwa ga banna mun nasa ila dalali bighairi ilmi suna kiran mutane zuwa ga kuma gashi ba su da ilimi da haka ya kamata in za ka kira mutane to ka yi kira a kan wato hanya ta shirya ya zama kana da lura kana da ilimi wadda ila sabili rabbi ha ila sabili rabbi ka bil hikimati wal mawridati al hasana kira zuwa ga Allah ba da ilimi ba aiki ne na mutanen jahiliya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a yi kira zuwa gare shi ga sa da basira da hikima da wa'azi kuma kyaukyawa a yi jayayya da abin da yake shine mafi kyawu ba jayayya mara kyau ba a'a kana jayayya yana jayayya kawo hujja ka kai ma kawo taka sai ka kawo hujja sai ta bayyana cewa eh lalle kana yi ne kai akan hujja Da aka kiran da mutanen jahiliya ke ma mutane zuwa ga bata suna ainihi kwadaitar da mutane a cikin saba ma gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin wannan danyen hali nasu kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal ولنعمل hadayakum kaje ya da suka cewa alladhina kafaru lil ladina amanu sai kafirai suka ce ma waɗanda na yi imani da Allah ittabi'u sabilana ku biyo hanyar mu wa zamila wa sai mu dauki laihuka duk abin da kun kai na laihi mu za mu doka ga kuma Allah subhanahu wataala yana cewa wala taziru wa ziratun idra ukra wata rayuwa ba ta daukar laihin wata rayuwa suna kiran su zuwa ga shirka suna kiran su zuwa ga su haramtar da abin da Allah ya halatta saboda sun san duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta to ya kahirta ko ya haramta abin da Allah ya halatta ya kayarta suna kiran zuwa ga abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wata hujja ba a kansu wannan su an makiraya na ɓanna masu kira akan fata amma masu kira zuwa ga gaskiya su ne waɗanda suke kira zuwa ga abin da Allah ya saukar suna kira zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar suna kira zuwa ga bin shari'ar Allah don haka kaga sun bambanta da masu kira akan bata masu kira akan shiriya sun suna da hujja kuma suna kira akan hujja kuma suna kira akan abin hujja ma'ana abin da ya zo da dalili daga wurin ubangiji subhanahu wataala dakkan masu kira akan bata tafi ga Allah su ba wata ala ya tsoratar da mu su wata ala gare su kuma ya tsoratar shemu da bin hanyar su saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ya yi ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka zukankance suka ba da gaskiya ga rana ta ƙarshe in na na kafaru idan kuka yi ɗa'a ga kasurai, yardokun za su maishe ku ala aqabikum bayan dugaduganku da ba musulmi kuke ba Allah ya yi muku rabokun musulunta yanzu za su maishe ku ga kahirci fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna masu hasara kuna tababu masu taɓewa, kun zama cikin hasara haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala yace ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan minal ladina utul kitab idan kuka yi imani kuka yi ɗa'a, ya ku waɗanda na yi imani da Allah in kun yi ɗa'a ga wasu jama'a da aka ba littaye kamar yahuda da nasara yardokun za su mai sheku da da kafirin sai sa kuma kafirai bancin kun yi imani don haka duk wanda ya ce zai da'a ga wanda yake kafiri ya yi biyayya gare shi to zai ja zuwa ga kahircin nan nashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika yi da ilan nar wayancan kafirai suna kira zuwa ga wuta wallahu ruhu ila aljanna Allah yana kira zuwa ga aljanna haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala yace wa in tuqa aka salaman fil ard idan kai da'a wallahi in kai da'a ga mai yawa wadanda a cikin ƙasa in kace za ka yi musu da'a yudilluka an sabilillah za su kashe ka daga hanyar Allah iya tabi'una illa zan ba abinda suke bi kwace sai zato wa inhum illa ya yahsun kuma ba abin da suke yi wato sai ƙarya suna bin zato da yi. Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa suwa kafirai tare da saɓanin addininsu tun can da da kuma yanzu da wanda duk ya kama da su wato sun dage sun kai a cikin kira zuwa ga fata a kowane zamani da kuma kowane wuri ba su gushe ba wannan shi abin da sun kasa gaba ko ka yi damanin suna da bambanci a tsakaninsu wajen kira game da wannan shirkar tasu ko kayarcinsu sun haɗa ƙari da ƙare wuri guda Amma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waddu law na kama kafaru na sawa'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waddu su kafirai suna burin law na da a ce kun kafirce Abin da suka bukata wato ku zama kafirai kama kafaru kama wanda suka kafirce ma Allah ku nuna sawa'a sai ku zama da ku da su daidai da daidai babu wani bambanci kaga wannan bannata babba biya abinda ainihi makiya Allah suke akan shi kuma ina ganin sha Allah wannan matsala ta saba'in da hudu akan ta ne darasinmu ya dakata kiran da suke ma mutane zuwa ga banna ba da ilimi ba su mutanen jahiliya kenan a darasinmu na gaba darasi kenan na ashirin da ɗaya za mu tashi daidai matsala ta saba'in da biyar da'awatuhum ila ilal kufri kiran da suka yi ma waɗanda na yi imani da Allah zuwa ga kafirci ma'ala ilmi tare da cewa suna da ilimi akan musulunci shi a gaskiya amma sai su dawo suna kiran musulmi don su dawo su bi irin hanyarsu insha Allah wannan matsala ta saba'in da hudu ita ce sabon darasinmu ya Allah ya kaddara nan kuma ya kamata a ce mun dakata nazarar lalwaq matsalar tawfiq na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi eh, muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu zama dabi ɗaya da shi kuma insha Allah nake fura subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk na